Litinin 21 ga watan Oktoba na shekarar 2019 sashen Hausa na Studio Kalangu ya so gabatar muku da shirye-shiryensa. Labarun tare da Rakiya Arimi ga kanun labarun. ba da daɗiya ba za a samu jagoran 'yan jarida don kare hakkin yara a kafofin watsa labarai takardar da ke akan nazari da lura ga csc marasa lafiyar cutar kansa da dama ne suka gudanar da wani zaman durushi a babban likitar nyamai dalilin tsaida aikin dr dille isumuha a ƙarshe kuma za ku ji rahoton namu na musamman akan dokar laifin fade tare da majista goja maimuna gazebo. rukunin kwallon kafar kasar Nijar wanda ake kira maina ya samu wucewar gasar cin kofin kasashen afirka a kwallon kafa da za a yi a watan maris na shekarar 2020 a cameroon maina ya yi nasarar samun cikinsa ta hanyar yarda jiya a ranar lahadi a abidjan ta ci 'yan kwallon kafar cote d'ivoire da ɗaya da zero ƙwallon ƙafa da aka gudanar a ranar 22 ga watan Septemba da ya gabatar a Niamey maina ta ci galaba biyu da banza ƙasar Nijar za ta kasance tare da ƙasashe goma sha biyar da aka ɗoka a kan na shekarar dubu biyu da ashirin a faɗar jaridar Sahel. Jagoran 'yan jarida na kare hakkin yara a kafofin watsa labarai zai tabbata nan ba da daɗewa ba kahin hukumar da ke kula da kafofin watsa labarai ta sa ido da kuma amince da shi in ji shugaban csc a yau da safe a gun buɗewar taron su na watan oktoba na shekarar 2019 wannan takardar sakamakon hulɗar da ke tsakanin csc da unicef ne in ji dr kabir sani ya yi wa nafisa adamu ƙarin bayani Wannan kundi ya fito sakamakon la'akari da karancin labaru da sani na kafofin yada labarai ke da kan 'yancin yara da kuma karancin kulawa kafofin labaru game da batutuwan 'yancin yara. Aikin shi ne sa ido wajen kare yarinta da matasa cikin shirye-shiryen kafofin watsa labarai na gwamnati da masu zaman kansu da ake watsawa. Yana da kyau a bada muhimmanci ga wannan gungun al'umma mai rauni. Su ne yara a gaban talabijin da shirye-shirye da suke shiga. Wani kwamitin aiki ta ɗora nauyin tsara wannan kundi bisa wa'adin gabatar da wani somataban aiki ga CSA. Wannan aiki na da burin samar da kayayyakin aiki ga masu ruwa da tsaki na kafofin watsa labarai domin mai da hankali kan batutuwan da suka shafi 'yancin yara da matasa. Haka kuma wata dama ce ga 'yan jarida na su samu hanya da ra'ayoyi na neman labarai wanda daga gare su ɗan jarida zai iya tunanin ba da shawarwari ga ƙwararrun 'yan jarida domin ba su damar haɗa muradu da kafofinsu tare da manufar shirya rahotanni bisa yara. les enfants. A ranar Juma'a a kan rediyoyi abokanan hulɗarmu kun saurari Dr. Dille ismoha likitar cutar kansa game da dalilan da suka sa aka tsaida aikinta a babban likita. Amsar daraktan a taron manema labarai da aka gudanar a ranar Subdu a ganin shi kawai kwangilar sabis ce da ta kawo ƙarshe. Ƙarin bayani da muka samu daga talabijin Tenere. A bikiyar aikin da ake ta batu a kanta ta kasance ma'aikaciya a nan asibitin har zuwa watan Disamba na da goma sha takwas, inda ta tafi ofishin ministan kwadago ta nemi a sake mata ma'aikata zuwa wata ONG ta zo da takardar ta aikin kwadago wanda ya bata izinin yin aiki a cikin ONG din na tsawon shekaru biyar. Kuma a cikin takardar ONG ce ta ce za ta ɗauki nauyin albashinta. 'Yan kwanaki bayan haka ne ta zo nan asibitin ta nemi aiki. Aka ɗauke ta aiki, amma kun san aiki ne na yarjejeniya wanda darakta yake bayarwa, kuma kowane lokaci akan iya dakatar da mutum, wanda haka ne ya kasance da ta zo aka ɗauke ta haka kuma aka dakatar a game da tsaida aikin dr dille ismuha dai likitar kansa a ranar laraba da ta gabata a babbar likitar nyamai masu ɗauke da cutar kansa suka gudanar da wani zaman dirshi a jiya a fadar wakilin marasa lafiyan sun kai kimanin mutane 100 suka zo nuna rashin amincewarsu ga umarnin da daraktan babban likita ya bada rinanatu halilu ta miƙa kiranta zuwa ga uwar gidar shugaban ƙasa dr malika maryamu jallo ta haɗa mana wannan rahoton. Eh, Wannan zaman dirshin ya haɗa ɗariruwan mutane mafi yawancinsu 'yan malatin Dr. Dille ne. Akwai maza ƙalilan amma matan sun yawa. Abin da muke so a maido Dr. Dille ita ta san matsalar cutar kansa. Za mu ci gaba da gwagwarmaya sai mun kai koli. Za mu ta zanga-zanga da jerin gwano. Za mu isa har zuwa fadar shugaban ƙasa. Sai mun ga uwar gidan shugaban ƙasa Dr. Lalla Malika wadda ke tausaya ma masu cutar ta kansa. sha ganin ta tana zub da hawaye saboda masu cutar kansa yau muna kira da babban murya zuwa ga dr lalla malika ta kama muna Ziyarar aikin masu ba da gudunmuwa ga asashen gina zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar da wata ziyara a ƙasar Nijar daga 14 zuwa 19 ga watan Oktoba. Burin shine sa ido akan ayyukan da aka yi ta hanyar wa'annan kuɗaɗen da aka ba wa ƙasar Nijar, kuma ganin yadda za a tattara kuɗaɗe don tallafa wa ƙasar Nijar a cikin gina zaman lafiya. A ranar Subdu a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya na nan babban birnin mai daraktan kuɗi mark andre ya gudanar da wani taron manema labarai michel deji ya shirya rahoton Ina ganin a cikin yanayin tsaro da Nijar take fuskanta gaskiya abu ne mai mahimmanci 'yan siyasa kowa ya kasance yana da nauyi kowa ya tuna da Nijar da duka al'ummar Nijar a sahun gaba. Saboda idan ba haka ba masu mummunar aniya ne za su yi nasara. Muna da shirye-shirye da suke kan hanya musamman dafawa seni wajen rajista akwai wuraren da suke da nisa da wahalar zuwa da kuma dafawa tare da 'yan jarida da ƙungiyoyin fararen hula da wani shiri na dafawa mata da samarwa matasa ayyukan yi. Haka zalika muna da proje da dama da muka samar. Muna duba yadda projen za su ci gaba, wanda ta haka muna kyautata zaton za mu ci gaba da dafawa. magajin garin gundumar ƙauyen kablewa cikin garin gegime shahar difa da matarsa aka ɗauke a ranar subdu goma sha tara ga watan oktoba wajen karfe tara na dare da ake tsammanin 'yan boko haramu ne a fadar yanar sadarwar urgence difa a kan facebook inda ya ƙara da bayyana cewa 'yan boko haram sun kashe wani mutum guda a fadar irjans difa dai har ila yau babu labarin magajin gari da matarsa kuma babu wani da ya fito ya ce da hannunsa. Talata da ta gabata motoci tara da ke dauke da tonnonin kifi da suka tashi daga difa ne jami'o'in kasar najeriya suka kama suka kone a damaturu wannan kuma dalilin umarnin kasar na rufe yankunansu a fadar ɗaya daga cikin masu rakiyar wa'annan motocin mutane goma sha bakwai ne jami'an tsaron kasar najeriya suka ɗora wa hannu ibrahim shatima ya yi wa lawan bukar ƙarin bayani daga tafi muka yi lodi muka tafi muka je kan hanya a kama mu kama mun da aka yi kuma motoci wannan an kona su wallahi muna son da Allah gwani a taimaka da Allah sake mana mutanen mu da Allah akan wannan abu mota nawa ne mota guda tara ne saboda mu dai masu neman abinci ne ba wai mutanen da muke tare wani hankali bane akan wannan abu a wani gari ne adama turu ne lokacin da aka tsare ko jami'an tsaron sun tambaye ko wani abu ne ko ba ku samu ba kuka ba su wallahi ba su tambaye mu komai ba da ba abin da muke ba su kawai yau dai an samu akasi ne kawai da mun yau ne farkon fara an zuwa mata gurin da tunda aka rufe boda nan ba mu taba zuwa kuma yunwa ne ya sa muka fara wannan abun wallahi ko nawa ne kuka tafi wallahi mu wajen mota tara ne mutanen fa mutane goma sha bakwai ne yanzu a hannu kai ya kai ka samu ka huta wallahi ni wannan dai Allah ne ya fitar da ni dai na gudu A wata sanarwa ta ranar 17 ga watan Oktoba, shugaban tawaga ta musamman na babban birnin Yamai ya yi kira ga dukkan al'umma masu moto da su yi ƙoƙarin bin dokar lamba da ƙasa ta umarta. A faɗar maktar Mamudu, wannan al'amarin zai sa tsari da kuma tsare al'ummar Yamai. Ƙarin bayani a rahoton da Michel Diji ya haɗa mana. Dalilin shi ne saka tsari a kan sha'anin tsaro. A lokacin baya-bayan nan mun yi la'akari a nan birni mai ana sata da kwace kuma mutanen suna bacewa batak. Da yawansu suna bisa motuna ne da ba su da lamba. Wannan zai ba mu damar samun bayanai kuma za a saka tsari a cikin birni mai da kare al'umma da dukiyoyinsu. Don haka ne muka saka kaimi a kan dokar motunan da suke yawo a cikin birni mai da ba su da lambobi. Mataki ne da tuntuni akwai shi. Ina tsammanin jama'a ya dace su sani. Ba ma saka lokaci, muna son jama'a su fahimta. Idan ka sai moto, abu na farko da ya kamata ka yi shine kai masa takardu. Kowa ya girmama dokoki, kuma ya kamata jama'a da ba su da takardu to su kasance sun bi doka na yin waɗannan takardu. ranar juma'a da maraice a accra ghana aka gudanar da taron kolin yanayi afirka karo na biyu sa'ar yanayi a afirka a fadar sanarwar yanar kungiyar eh, sa'ar yanayi wannan haduwar ta ba da damar amincewar sanarwar accra da ke kira ga kasashen afirka na girka yanayi mai kyau a matakin gida mahalarta taron na bukata ga ma'aikatan banki sauƙaƙe damar shigar gwamnatoci ƙananan hukumomi wa'anda ba 'yan ƙasa ba na ba da kuɗi sanarwar accra ta kuma gabatar da dabara ga mahimmanci mahimmancin sake yin alkawulan ƙasa kan rage iskar gas daga gudunmuwar yanki. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman fyaɗe wani laifi ne wanda kundin hukunci ƙasar Nijar ya azabartar. Doka ta fasara faɗe duk al'amarin da ya faru da ƙarfi ga wuya ga ba tsammani shamantar mace ko namiji banda kason shekaru goma zuwa ashirin da za su yi wanda ya yi fyaɗe ana tilasa shi da biyan diyar kashin laifi majista goja maimuna gazibo ta yi wa balkisa hamidu ƙarin bayani duk wanda an ka kama da laifin yin fiyaɓe, za a yanke mishi hukuncin kasu na shekara goma zuwa shekara ishirin sannan zai yi biya da zai shahe laifin da ya yi a wajen wadda an ka yi ma fyaɗen kamar yadda juju gwaije maimuna ta faɗa Fyaɗe aikin asha ne da ayar doka mai lamba 2023 ta 13 ga watan Yuni na shekara ta 2003 ta hana. A tunanin mutane ana yin fyaɗe ne ga wanda ba a sani ba alhali ko ana iya yi mamace ko namiji fyaɗe. Kundin doka ya fusarta fyaɗe da saduwa ta hanyar jima'i ba tare da amincewar namiji ko mace ba wato yin amfani da karhi domin biyan bukatarsa. In kun yi amfani da wasu kyaututtuka don shawo kan mace don dai kawai ku biya bukatar ku da ita fyaɗe ne bayan ka sha giya ka zo gida karhe hudu na asuba ka faɗa ma matarka in taƙi ka neme ta da karhi to ka mata fyaɗe ko mace mai zaman kanta ka ba kuɗi kuma ta kiya ka kama ta da karhi to ka mata fyaɗe ko da kun sa mu'amala da mace radda kan neme ta ta kiya ka yi amfani da karhin tsiya to ka mata fyaɗe doka dai doka ce ba ruwanta da cewa aminiyarka ce ko matarka ko kuma wata tsohuwar matarka in dai ka yi amfani da karhi karhin toka yi ma mace fyaɗe a cikin gidajen yari kullum ana ma maza fyaɗe kuma masu ɓata ƙananan yara samari sun yi yawa a lokacin da an ka gano cewa an mata fyaɓe wani irin mataki ne ake ɗokawa. In wanda aka ma fyaɗe bai kai ƙara ba, wannan 'yancin shi ne, amma in akwai wanda zai iya to sai ya sanar da 'yan sanda jandarmomi ko kuma babban alkali duk wanda doka ta gurfana da laihin fyaɗe zai yi zaman kaso na shekaru goma zuwa ashirin in wanda aka bata mace ce ko namiji in yana da ƙasa da shekaru sha uku to zaman kaso na shekaru goma zuwa sha biyar ne mutumin zai yi tare kuma da biyan kishin laifi in dai yallan yaran sun bukaci haka in kuma shekarun wadda aka ma fadin sun kai sha takwas to ita da kanta za ta kayyade adadin kishin laifin da za a bata a yanzu mun lura da kewa fiyaben tare yadda 'ya'ya maza suke yi sun yi yawa wani hukunci ya rataya a kansu. Fyaɗe fyaɗe ne baya da wani babbanci zaman kaso ne tsawon shekaru 20. Iyakacin labarin namu na yau kenan ana muke ce muku masu